صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرتاكي هدوى أولا درسي mai القرآن من البركة وأن متكاومك كيف عيد كفو في دبن دبن musamman kafofin sada zumunta da facebook da instagram da sauransu yau muna maricin talata sha tara ga watan sha takwas da wata ramadan in kai sha tara ko? sha shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha biyu ga mayu da shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin suratul fatir mun kwana akan aya ta ashirin da takwas za mu tashi akan aya ta ashirin da tana ji tambayoyin da kuka rubuta jiya ko ba ku ɗaukar su duka ba amma bari mu duba wannan ke wani yake assalamu alaikum Allah ya tsara maka lafiya da imani amin malamin ne hukuncin mutumin da yake yawan zaccen zuci a sallah kuma da hanyoyi zai je gyara kamar mu an sassan bayan mai kama da wannan ina da wannan tambayin da muka riga muka amsa ne akwai wasu da aka bani jiya alaihi wasallam wani ke assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara musu lafiya ana saka da kamar ita wannan tambaya ta ita ce game da sallar tahajjud ne ya halarta ma musu riƙe qur'ani kamar da liman zai rike idan yana jagorantar sallah da kuma ƙara haske game da yadda ake tunatar da yau da ya kuskure asali ko liman bai kamata ya rika ƙur'ani da sallah saboda yawan motsa shafuka aiki ne sannan yawo da idanun kansa sadara-sadara shi ma aiki ne sannan rikonsa da hannaye shi ma aiki ne to idan ya kasance neman bai haddace ba ta sai malamai suka ce babu laifi wani ya riƙe ƙur'ani bayansa don in ya yi tuntuɓe ya gyara masa idan har da tana da rauni kenan to iya zama kusa kusa bai haddace ba sai malamai suka ce babu laifi rika ƙur'ani ya sallah da shi ta amma anan wannan bai halatta mu sauran ma su ma su rika sai idan shi da buƙatar haka saboda ƙila karatun yana masa nauyi yana buƙatar fatahi kuma babu alarma a sa idan ne mai kuskure kamar na karatu ba shi ayar ake in ƙagewa ya kasa ci gaba sai a ba shi ayar ta gaba in kuskure sai a dawo da shi ba zai ya in tuntuɗe ya yi sai a gyara mai babu laifi amma a kaddara misali kuskure cikin sallar ba cikin karatu ba kamar ya zo warka a ta uku sai ya zauna ga azara ko isha'i to wannan kuma tasbihi ake masa. mata kuma an yi da fi tafi shi na nufin suke ce a tasfiƙulin nisa mata suke tafi maza kabbara suke su kuma saboda ba su ake suna muliyoyin suna fitowa ba sai ka ce sai kafi ya wadatar wani ce asalamu alaikum da fatan mala ya wuni lafiya alhamdulillah malam mutum ne yake bin liman sallah sai ji kamar liman ya yi sallama sai ya sallama sai daga baya ya fahimci cewa liman bai yi sallama ba shi akwai abin da ke kansa a'a kuskure irin wannan liman yana ɗauke mutum shi ka yi sallama sai ka ɗauka ka dauka lima ya sallama sai ka yi sallama da ka fahimci da ya sallama sai ka cigaba gaba da sallarka kuskuren mamu liman na dauke masa can bayan sadda hankali tana sabuwa ana sa sallaman nan suka da ke ta samun wannan sai ana cikin ta ya ce sai abu ba hanka da yake ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai mutane su sallama shi ko ne bai na sallah sai daga baya a gane to in aka riga liman sallamawa bisa kuskure da an gano kuskure ne sai a dawo cikin sallah kuma ba abin da za a yi liman ya ɗauke maka sahawun imam eh, sahawun ma'mum ya hamiluhu an hujjiyar idan ma mu yi kuskure liman na ɗauke maka. kamar yadda in liman ya kuskure ko ma mu bai ba dole ne ma mu yi misali ba abiya ta kama liman ko da kai ba ta kama ka ba dole ne ka ji to haka in ta kama ka shi ko ya ɗauke maka in dai ba shi ne ba إلا الذين يتلون كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما

يرجون تجارة لم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الله تعالى يتي حقيقة وأن تكي كانت للكافر الله يتلون كتاب الله suna tilawar littafin Allah tilawa tana nufin karatu tilawa tana nufin nazari tilawa tana nufin bibiya da haka in Allah ya magana tilawa yana magana masu karanta ƙur'ani masu tadabburin ƙur'ani masu fahimtar ƙur'ani masu aiki da ƙur'ani wa kamus salata kuma suka tsayar da sallah wa an faƙo min mara da tunan kuma suka ciyar daga abin da muka azarta sirran wa alaniyatan suka bayar a ɓoye suka bayar a bayyane domin sadaka iri biyu ce akwai da ake so a bayyana akwai da kuma ake so a ɓoye sadakar da ake so a bayyana ita ce sadaka ta waje. idan za ka ba da zakka duniya ka sani kwarai ko ala musamman saboda kada a zarge ka da baka zakka matukar kana da abin da an san ya isa zakka to wajibi ne ka bayyana zakarka wannan yana da hikimomi guda uku hikima ta farko a kau da tunanin mutane daga zarka daga na maka zato cewa ba ka zakka hikima ta biyu ita ce wanda yake ka a nuna masa ya koyi daga wani ma ya fika wani kai duk dukiyar ta ka kai zakkar ba to in ya ga ka ta shi ma sai abu na uku don wannan ya taimaka a yi ta bisa ga wanda Allah ya ce kullum in ana zakka duk kunce shaidan na iya shigo a samu son zuciya shi sa ana samun yan kasuwar da in suka ware abinda za su fitar na zakka to za su bashi tsawon shekara kuma su suke amfani da shi saboda yaran gidansu makautansu wata yar uwarsa gwaggonsa masallacin unguwarsu duk abin da ya taso aka da mai sadaka sai ya je zakkan na tana a ke ɗebo ya baya kaga wanda akwai yaudara a ciki to da haka bayyana ta ake ita kuma sadakar da ake so a ɓoye ita ce wadda aka yi don neman yarda Allah a wani yanayi na musamman misali ka gabawan Allah mabukaci ko bayar Allah mabukaciya to nan ne a nan alaihi yake cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'mala bi shimalu ma tunfiqu yaminu mutane bakwai da Allah zai yi musu inuwa karkashin inuwa ranar alkiyama radda ba wata inwa in ba tasa ba cikin su akwai mutumin da ya sadaka ya boye ta ta yadda hannunsa na hagu ma bai fuskar da hannunsa na dama ya bayar ba ana yi mutum ya ɗebo abu ga hannunsa wurin gaisawa da kai ya shafa maka in ma ba ka ce zaka Allah khairar mutane sun jaba kowa bai gane sai ka ka mai da hannunka cikin aljihu shi ke kai ba ka san abin da ya baka sai ka tafi gida wannan kyautar mai ya ke. to akwai lokacin da sadaka ke taraddudi a bayyana ko a ɓoye to kullum ka nemi maslaha idan ka san cewa bayyana tana sa kariya to ka ɓoye ta idan ka san cewa ɓoye ta yana jawo wani lahani ko wani aibi to ka bayyana ta idan ka ta yi kyau ya zan kai ba ka da manufa illai a yi koyi da kai bayyanawar ya fi lada kuma duk wanda ya koyi da kai kana da lada sau lokacin da ash'ariyun suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a musu sadaka mutane kowa sai shirko tafi wannan hali da ake ciki zamanin corona waye ga kuɗi kowa ta kan sai ke a corona ke a kowancan lokacin ba kwatance ne karo ne ki tuka jima malam mansur ya ce har a zamani annabi ayi corona ban ce ba mutane suka rinka ganin mu yanzu halin da muke ciki akwai wanda za mu sarrafa da sai kawai wani zai gidansa kawai sai ɗebo da bino ga rigarsa ɗan kaɗan ba mai yawa sai zai ce ga abin da ya sauwa ƙaya mai ba Allah a sai ce a to inda ana karɓa wannan aini yana da wanda ya yi sai wani zai shi ba wani kan ajima an tara kauma an tara turi na dabino ga alkamatan, ga 'yan dan dinarori ɗan kuɗaɗe manzo Allah ya farin ciki har sai da aka gani a fuskarsa to nan ne yake cewa duk wanda ya fara aikin alheri aka gani aka yi koyi da shi Allah zai bashi lada duk wanda suka yi aikin nan ba don a rage tasa haka duk wanda ya fara aikin barna aka gani aka yi koyi da shi Allah zai dankara masa zunubi irin nasu ba don rage nasu ba da haka kenan duk lokacin da zuciyarka ta yi tsarki bayyana alheri ba laifi ba abinda ba a so ka bayyana kana mai riya kana mai fahariya kana mai gwadi kana mai girman kai kana son a faɗi ka kana gane wannan idan zuciyarka ta canza in baka ga an yaba ba wanda ya don Allah ba ruwansa da yabo da suka duk ɗaya ne to wanda kuma don jama'a yake yi yabon nan zai kara ko kuma ya zan abin da za ka yi a fili daban da za ka yi a ɓoye idan a cikin jama'a ne aka yi magana za ka yi sana ba da dubu goma amma aka tare da kai gida da kira samu dubu biyu da biyu da biyar lancin kenan an rage lancin yanzu saboda mutane sun gane lancin ɓannan suna ne kawai ƙungiya ko kwamiti ko wata jama'a ko mawallafin littafi ya kashe miliyan ɗaya ta ya shirya taron jama'a sai a tara mishi miliyan goma sha bakwai na iska ya yi ta biya wannan miliyan ɗaya da ya kashe ba za ta fita ba to kaga wannan riya ne ba don Allah ba amma da suke don Allah da a fili za su yi a bayyana ba za su yi to Allah yake masu bayarwa a proje su kuma bayar a bayyane yarju na tijaratan tabar waɗanda suka tara waɗannan tsofi ga karatun ƙur'ani ga aiki da shi a tsaye da tsalla, a yi zakka a ba da sadaka a yi aboye a yi bayyane Allah ce wa juna tijar kallon jabo suna neman suna fatar kasuwanci wanda baya tazgaro kasuwanci wanda baya lalacewa kasuwanci da Allah kaɗai ne baya lalacewa don shi ba ka sada a cikin ba in dai ka ba Allah dinin tabbas za ka samu inda matsala babba take ka ba Allah ba da niyya mai kyau ba amma kasuwa duk wanda ka shiga hannun jarin tana iya yi ƙasa kowace iri ce kuwa amma wadda ta fi sauƙi ita ce wadda Allah ya ba da karanti ita ce cinikin ƙasa fili ko gini ko gona ko lambu su wannan Allah ta'ala ce wa baraka fiha Allah ya sa albarka ga ƙasa to shi yasa da wahala ka sayi fili bayan shekara biyar ka zo kana neman kuɗin sa a ƙasa ba za a haka duk duniya ba haka sai dai ya sama in abubuwa sun lalace an yi daidai ba kuɗi hannun jama'a to ka karɓi kuɗinka amma dai ba ka yi ƙasa ba wannan nafiri ne ƙwarai da wuce to shi ne ma'anar cewa wanda ya ɗauki kuɗin ƙasa ya sa wani riba su albarka mana ya ɗauke daga wurin da albarka take tabbas zuwa inda albarka ba tabbas ke. amma ba ya nuna kuma da wata sana'a da za ka yi ba ta albarka in kana sana'ar fetur ko kana sana'ar yadi ko kana sana'ar motoci ko kana sana'ar kayan koli ko kana abin nan wata harka kowace iri ce sai jarin ta yi ƙasa kana da wata ‘yar gona ko ni ɗan fili ko ni gidan nan gida ka sai da abin ka jefa cikin jarin ka daidai ne kun bai nuna ba ka samu albarka ba a'a can dai albarka mu haƙaƙa ce nan mu tawahama ce amma yanzu kai tunda kasuwancin ka ne wannan ya fi maka wancan sai ka ɗauko son sani da ka ba laifi ba ne ba haramun ba ne na san wani wanda jarin sai ya kare yanzu yana nema na shawara ya an bashin banki Zai ce to amma ai akwai riba a ciki yi ce to wallahi malam baya da zai na ce a'a ba kai ke da gida wuri kaza inda ake yabai ce na wani ba kai ke da gida wuri kaza ba na wani yana da filaye da yawa su ba ka karya guda ka sai da sai ka zo ka shigar a jar sai ce to ai ku kuka ce a nan sun ya ce wanda ya sa kuɗin ƙasa wani riba su albarka to kaga saboda bai fahimci karatu amma yanzu da wannan bayanin da bai ire-iren sa in sun ji ai za su gane ba ba ka ba ba ta kai haramun ne ba inda lalura ka yi wanda ya fi ka je ka ce ba ko ya fi zauna haka nan babu jarin to ne amfanin gidan ce alhalin jarin ka na kasuwa ya kare Allah ya ce liyofiyan ujura Allah yana so ne su waɗannan masu kasuwanci da Allah ya ba su ladaddakin su Allah baya baya tozarta aikin muminai don haka duk abin da yi ciniki da Allah za ka isko abinka Tiryan-tiryan za a kawo maka shi ba abin da zai rage ka same shi kamilan mansurin cikakke gaira mansus ba abin da za a rage a cikinsa sannan kuma hannun jari ne da ka bai ya duk wanda ya sai hannun jari a kamfanin cosmetics ko kamfanin provision ko kamfanin siminti ko kamfanin shinkafa abin da yake sa rai idan ya sai hannun jari naira ɗaya to zuwa baɗi aƙalla ke naira ɗaya da fili takwas manan ya sa miliyan ɗaya idan zuwa baɗi yana da miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas to shi jarin ubangiji jarin na shiga cikin akawun ɗinka tashin farin zero guda za a tsara daga nan multiplied by 700 a buga sau 700 faɗamin wani wata kasuwa irin haka sai ta Allah to kuma daga nan zai ta hawa bayan yi ƙasa saboda haka shekara talatin da suka wuce in ka taɓa sadaka sule biyu lokacin sule na da daraja ko in ce arba'in dai shekara arba'in to ba ta talatin ka sadaka da naira biyu mu ce zamanin buhari wancan lokacin da buhun suga yana jin bai kai sule bakwai ba bai kai naira ɗaya ba ka yi sadaka da naira biyu a wancan lokaci nawa buhun suga yake yanzu dubu ashirin da yanka mana dubu arba'in ne kai sadaka da su to kar ka yi mamaki ka tarar da biliyan arba'in a kawun ɗinka yanzu don shekara arba'in tafiya a yanki. Ah, to da fili ne ka saya ka ajiye yanzu nawa yake na san wanda ya tsaye fili imanin miliyan ne a abuja bayan wasu shekaru wani ke zai bashi miliyan 250 ya sallama ba a samu kuɗin ba daga bisani sai ga shi sai da shi miliyan 1,200 da wani abu miliyan biyu sai shi to idan a kasuwancin duniya cikin 'yan shekaru miliyan biyu tana zama miliyan biyu, to a kasuwancin Allah ba so da ka zama abinda muka tara yana da mai ta gode ma Allah babban abu shi ne mai kokari kar mu bata aikin mu don kaka iya goge jarin gaba ɗaya kai deleting account din delete all duk wanda ka furta kalmar shirka ko ka je wurin boka ya ba ka sa'a ko ka zo wurin mai duba kasa ya duba maka kai yarda da shi ka gaskata shi to kai delete account ɗinka da wurin Allah ka dawo zero ka da komai don haka mu yi hattara da shirka virus ne komi nauyin kwamfuta in ya shiga yana yi mata delete all to Allah ka kare mu liyofiyahum Allah yana so ne ya cika masu ladadakin su zai da min fable kuma ya kara masu daga falalarsa hu ghafurun shakur hakika Allah da yawan gafara ne kuma yawan godiya ka haka in ba bashi kaɗan zai gode kuma ya ba da mai yawa to kaga in Allah ya ce zai baka daga falalarsa kai kanka ka san babban abu ne domin mai gidanka in in ka ce wallahi ina da ina so in sayi mota ban sa mai ce nawa gari ka kawo a cika maka kaga ko nawa kake kana sa ran abin da bai sa maka ya wadatar ko ba ka to shi ubangiji kaga ba a fatata shi da kowa wallazi auhayna ilayka والذي أوحينا إليك من خبير بصير ثم عرضنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنكم ظالم لنفسه ومنكم مقتصد ومنكم سابق بالخيرات سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكريم جنات عدن جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها كريم وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أكثر عنا الحسن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا الذي لا فيها لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لذنب الله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير أبن نند مكي muka yi wahayinsa zuwa gare ka القرآن هو الحق alqur'ani huwa ما هو gaskiya ba mu duk abin da ya ci karo da shi ba gaskiya ne shi yasa ce huwal haqqu shi in ne gaskiya da haka duk wata gaskiya da kake gani in ta ci karo da qur'ani to ga ganin da kake gaskiya hakika ne ba gaskiya ce ba sannan duk wata gaskiya ya kamata a same ta cikin qur'ani ko a samu tushen ta to in ko haka ne ashe ya kamata kowa ya kankane ma alqur'ani kowa ya rike alqur'ani kowa ya koma ga alqur'ani mu karanci alkur'ani mu san alkur'ani mu aiki da alkur'ani musaddiqan lima bayna dai. Ƙur'ani ne gaskatawa ne ga littattafan da suke gabansa gaka ya gaskata manzanni ya gaskata littattafai ba annabi guda da yanzu wanda musulmi suke karyata ko wanda alkur'ani ce su karyata duk wanda baka yarda shi ba cikin annabawa ko da guda ɗaya ne to kamar ka karyata dukkan annabawa ne shi yasa alkiyama mun fi kowa rabu. yahud su yadda da annabi musa sun kare ta annabi isa kiristoci su yadda da annabi isa sun kare ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma ba a musulmi za ka ji mai suna musa ka ji mai suna isa ka ji mai suna muhammadu duk a gida guda saboda ne saboda duk mun yarda su gaba daya to babu wanda ya ci nasara ga rayuwa irin wanda ya game dukkan manzannin nan ya yarda da su haka ne ta tafansu mu yarda da attaura ta annabi musa mai da linjila ta annabi isa mai da zabura ta annabi dawud mai da suhufi ibrahim wa musa wannan sune wanda Allah ya ambata a cikin alqur'ani inna allaha bi ibadi la khabirun basir hakika Allah mai cikakken ba da labari ne mai cikakkiyar masaniya ne da kuma gani ga bayansa duk inda suke don haka kowa Allah ya san shi ya san yanayin shi ya san bukatar shi ya san halin shi za ka yi aka zo wurin hisabi Allah ba ya saboda ya san kowa dake dake dalla dalla kuma wannan sanin da Allah ya mana shi yasa ya zo mana da shari'o'i daidai da zaka shari'ar mutanen annabi Musa daban da ta mutanen annabi Isa wannan shari'ar tamu ita kuma Allah ya la'akari da cewa shari'a ce duniya baki ɗaya. ba annabin da ya zo ya wuce lokacinsa kai ba ma annabin da ya zuwa ya wuce al'ummarsa da na farko dai duniya kanta ba ta yi faɗi ba a da duk duniya a da ba ta wuce garuruwa goma sha biyar ba a yau fa yau kaza guda biranen ka nawa na biyu babu means of transport and communication babu yadda misali in aka aiko annabi muƙaddara a falastin ba yadda za a ce zo najeriya don mai iyawa bai iyawa babu hanyar zuwa daga baya ne da duniya ta ɗan ƙara faɗaɗa aka samu manya-manyan masu yawon duniya irin su ibn batuta suka yawo suka zagaya irin su magili irin su suyu irin sun yawace yawace wasu na neman ilimi wasu na kasuwanci to amma mutum guda ake a azami shi da'awa a ce duk afirka ya karanta da kaga ba zai iya to yaushe zauna tanzania yaushe je uganda yaushe gangara ya shiga sudan yaushe tsallaka ya je eritrea sannan ya je ethiopia sannan ya tsallaka ya zagayo gabas ya morocco ya algeria ya shiga tunisia ya dawo masar ya yi kaga muka yin ma ya kawo da yin wasu mutu sun mutu ba su je wajen ba ku gane mu ina nufin a wancan lokaci to amma yanzu sai Allah ta'ala ya kawo annabin da shi na kowa da kowa ne za ka sai aka ba shari'a mai sauƙi mai lauɗi mai faɗi mai fassarori wadda za ta iya da kowane yanayi da kowane zamani za ka malaman musulunci ba abin da zai faru duniya su kwantar da hankali sai su samu hukuncin su a cikin shari'a musulunci ko a alkur'ani ko a hadisi ko a ƙiyasi wanda shari'a ta zo da shi na tamasuri ko na tashabuh ko na akasi da duk dogoyinsa za zaka dina musulunci zai san kamar ya ba mu kayan aiki ne mu je mu istihadi ilmin sai ya zama wato flexible mai saushi kamar yadda labu yake a hannun mai yin abin nan kusa labu na gyaɗa wadda ke kuli-kuli haka juya shi kamar kaɗa shi tafi da shi yadda take so to haka aka ba malamai amma bisa ka'idodi da dokoki da kuma sakon Allah da cewa so zuciya allati thumma awrasna alkitaba alladhi nasqafina min ibadina sannan kuma sai muka gadar da littafi ga wadanda muka zaba daga cikin bayanmu fa minhum zalimun li nafsihi cikin su akwai mai zaluntar kansa wa minhum muqtasid cikin akwai dan tsaka mijin mai takaitawa wa minhum sadiqun bil khairat bi akwai da shi ya tsere yayi nisa ya tafi da alkhairori cikin yarda Allah zalika huwa al-fadl al-kabir wannan ita ce falala babba saboda me jannatu adin ne yadkhuluna su dukkan su za su shiga aljanna gidajen aljanna da zalimun li nafsihi wanda ya zalunci kansa da muqtasidun wanda ya takaita da sadiqun bil khairat wanda ya tsere yayi gaba da alkhairi Dukkansu jannatu adda ya kuluna, za su shiga gidajen aljanna wadda a cikinta za su dawwama na fiya min asawira min zahab za a yi musu ado a ba su kayan ado a cikin aljanna min asawir za a ba su munduwa min zahab za ka agogon zinari za ka sa a yawa don nan duniya an hana ka sa shi kuma a nan duniya iyakar ka sa agogo guda in ka sa biyu za a ganka ba kauye a lahira in kana su duka sa agogo saba'in akwai da za su dace da hannunka daman ƙirar jikinka ba irin zanen ba ce yadda aka halitta annabi adam kamun saba'in falwaya uku haka za ka zo alƙiyama kuma kana da faɗi kana da isa kana da garsan ita ƙasaitacce don ka sha ni'ima sau don nan gaggar jiki ta ka ba ta isa ni'ima mai yawa sai za ka ko ɗaya ka kunna zuwa an jima ta yi sai ka kashe shi inda lafiya yin izi a kai ɗaya a ɗakinka saboda ni da jikinka bai ɗaukar wannan to a alƙiyama an wuce za a baka jiki wadatacce Allah ce wa lu'lu'a za a ba da lu'lu'i don haka alƙiyama duk kullum da kaga mata na yi a duniya alƙiyama muna da irin samfuri yadda mu maza za mu yi nan nan sun ƙware mu amma a can za mu rama sai mu tattake yadda suke ado mu mu taba ado wali ba sun fiya hariri Allah ce kuma alhariri suke sa cikin aljanna kaga duk wannan abuwa Allah ya hana musu a matsayin mazaje a duniya yace mu bari sai alkiyama to kuma hikimar ubangiji ana sai yace fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat sai Allah ya kasa mu kashi uku don karka dauka sai manyan waliyai su kadai za su ci bore aljanna إن ده هكذا رحمة الله جابه قبل قمم يابا ظالم لنفسه ما لم يسمى شفا صروري ديوا هكا مقتصد هكا صادق بالخيرات أما أبن زي بينا مكشي كررة شيني حديث نبينا الإمام النواوي إن أربعون النووية حديثا لجبريل يظل إمام منذ الله تنبيوي أخذرني عن الإسلام كو يباشي الأباني yace akhbirni anil iman ya bashi labari yace akhbirni anil ihsan ya bashi labari to kaga kenan da musulunci da imani da ihsani musulmi shine zalimul linafsi saboda ni yana la aikin lada kuma yana nan zunubi yana farali yana mustahabbi wata rana yana makruhi wata rana ma sai ka ci haram kaga ya zalunci kansa sai mumini wanda shi ko ko makaruhi baya taba sai nadiran amma yana iya kokarin sa wajen aikata farillai yana kokarin sunnoni yana mustahabbai amma wata rana yana kasalancewa daga abinda aka dora masa sabiqun bil khairat shine wanda ko kamshin makaruhi ya ja gudu to kaga musulmi da mumini da muhsini sai Allah ya ce jannati adnin mai hudu. duk za su shige janna sai dai matakin ya bambanta da haka wanda ya fika ko janna yana saka da sai ka gidansu yana gaba da kai kwatas kwatas ne to wannan kalma ta samu fassarori akalla sun kai goma daga malamai daban-daban amma in muka gaba faɗa muku su za ku gane cewa dukkan su abu guda suke nufi an tambayi sahal ibn abdullah a tustari malami ne sufi irin sufancin zikiri ba sufancin karya na aƙida sufanci irin wannan su dan fodiyo na azkar na tazkiyatun nas kokarin karka zan mai girman kai karka zan mai riya karka zan mai matsolo marowaci karka zan mai karya, kullum ya zan ko shi kana cikin ambaton Allah to wannan sufancin salim da abdullahi tustari na ciwon da ake cewa su ne jigajigan sufaye na asali an tabbe shi ne ma'anar wannan aya sai ce to a asadiku bil khairat ana nufin Malam, al-muqtasidu ana nufin dalibin ilimi az-zalimu ana nufin jahil kun ga matakai uku kenan ko saboda saboda shi jahili bai ma san abin da Allah ke bala ya aiki shi ko ɗalibi ilimi kullum yana nema amma bai gaba sani ba ne ya aiki shi ko malami ana tsara ya sani kuma yana aiki sannan ibnu Illa an ce mishi menene fasara wannan aya Allah guburo karatun Qur'ani muke yi sai ce azzalimu yuhibbu Allah lid-dunya azzalim shi da wanda yana son Allah amma zai ba shi duniya rabbana atina fi duniya ki an kin gane duniya na shi muna ta a ba shi duniya ya tsaya ne amma lahu fil akhirati min khalaq to don haka wanda kullum in damuwa ta same shi zai dawo masallaci kaga zalimin lidafsi yana son Allah amma don bai dan bukatar ta duniya yace muktafi yuhibbu Allah lil akhirah muktasir shi kuma matsakaici shi da wanda yana son Allah amma bukatar sa dai kai ya wahala a kiyama kullum bukatar sa kai ya wahala wurin mutuwa kullum bukatar sa kai masa azaba cikin kabari kullum bukatar sa ya je tsallaka sirai kullum bukatar sa ya ji ana faɗi ya mata aljanna ya kai gare su ya sha ruwan alkausar to wannan muktasirin kenan yace wasabiq wa asqata muradahu bi muradillah shi sabiq bil khairat shi gaba ɗaya baya da wata manufa illa ya Allah yake so yadda Allah yake so haka yake so wani malami kuma sai fassara da cewa ana gane zalimun li nafsihi in musiba ta sauka idan musiba ta sauka zalimun li nafsihi to za a ganshi yana ta kururuwa yana ta kai koki wayo shi Allah oh o oh, oh, god why me muktasir shi kuma zai yi hakuri ya daure ana sannuwa ne ce ba komai ba komai ba komai to sabiqun bil ce fa in musiba ta ci masu ya ta gode ya ce Allah na gode ba na kai wannan matsayi Allah ka yarda da ni shi saka jarabce ni Allah ka bani lada wani kuma sai fassara zalibul li nafsihi yace shi ne wanda yake ibada cikin gafala ana sallah ana tunani ana sallah ana soshe soshe da ji kanye ma zai waiga shi da zalibul li nafsihi muqtasid kuma ba yace yana bautar Allah cikin tsoro da kwaɗayi tsoron wuta da tsoron azaba ta sa yake bauta ƙaunar aljanna da fatan rahama ya sa yake bautar Allah to sadiqun bil khairati fa yace shi kuma kwarjinin ubangiji shi girin ta ta ubangiji da bauta ita gabansa wani shi kuma sai yake kana gane bambancin waɗannan matakai guda uku idan mutum ya samu ko ya rasa yake zalimun li nafsihi Allah ya bashi amma sai ya hana mu Zalimin zalimun li nafsihi ne marwaci muktasir shi da wanda Allah ya bashi kuma ya ba wasu ana bashi yana bayarwa muktasirin kenan to sadiqun bil khairati fa yace Allah ya hana shi yace Allah na gode ma don na san kila da ka bani halaka da wani kuma sai yace narin ba ku labarin wasu mutane biyu kan wannan gaba bayan Allah ne irin masu ibada malamai na da suka haɗu sai guda ya ce kai saharu ikwani na bilbasa ya labarin yan uwanmu mutanen Allah a garin basara sai ce hun bi khairin in utu shakaru wa in muni'u sabar ai mutanen basara mutanen kirki ne in an ba su in Allah ba su yi godiya in yi hana su su yi haƙuri sai ke wa haɗi halatun kilabi inda na fi bala ita to mu karnukan garin su a haka in an ba su su gode in ba su ba su yi haƙuri ya ce na hannu a sabuna in muni u shakaru wa in otu asar mu mutanenmu mutanen Allah a gurinmu in an hana su ne za su gode ma Allah in an ba su fa ba su rika su ba wasu ba su bukata kaga duk waɗannan kuna fahimtar ba abu guda da suke magana ba wani shi kuma sai ya ce a zalimu li nafsihi yana karanta qur'ani ma ba ya yi al-muqtasid yana karanta al ƙurani amma bai san shi da kyau ba amma ɗan abin da ya sani yana aiki sabiqun bil khairat shine wanda ya san qur'ani kuma yana karanta shi kuma yana aiki shi wani malami kuma sai aka ce mashi me ya fasara wannan aya sai ce kana ganewa ka zo masallaci yace duk wanda kaga ya shigo masallaci kafin ayi kiran sallah to sabiqun bil shi yace shi ko muqtasidun an yi kiran sallah tun ba ta da sallah ba zai shigo zai samu ikama yace zalimul li nafsihi ana cikin sallah kake gani ya kullo jama'a mu diba muna iya auna kanmu fa ko ana gane wani iri ne ni yanzu na riga na san inda nake Allah zai gafarta ni da ku da duk wanda yake amin akwai wanda shi kuma fassara wannan aya da cewa as-sabiq yudriku al-waqta wal jama'a sabiq shine wanda zai sallah cikin lokaci zai sallah cikin jama'a wal muktasid in fatatu lam yufarrid lak shi muktasid matsakaici wani lokaci zai zo an ma gama sallar amma dai zai cikin lokaci zalimun li nafsi shi da lokacin da sallar duk cikin garar ciki zaka sayar da hali wani صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء تجميد فرلا لله تعالى ba هلاكي ba. Koshi shi ke ta ta ba. eh da sai fassarar wani malami shi kuma da yake kana gane waɗannan mutane in suna in suna da bukata ko ana da bukata da su yake azzalimu yantasifu wala yunsi zalimun li nafsihi shi kullun zai nemi a bashi haƙƙinsa amma ba zai bada na haƙƙin ba da ka in a gida mai namiji ne za ka su kullum ba ya sassauta wa matarsa ga duk abin da haƙƙinsa ne amma in ka biskina ta haƙƙin ba ta samu in kuma ita ce zalibin da nasu hidin duk abin da ya yi mata ba ta godewa kuma shi nasa haƙƙin ba ya samu da shi kuma ce yun sifu wayan sassai shi matsakaici shi ne wanda kullum bai da taɓa haƙƙinsa amma kuma haƙƙin wani bai rataya a gurinsa ka sai ka je ga ma'aikata za ka iske wani head in allowance gare ka bai bari a baka in ma an baka sai aikinka ya tsare in ya tsare sai ka ta bibiya amma shi in tafiya ta kama shi yanzu nan zai kira akawunta maza maza a haɗa yanzu sai ya ji kulus a akawuntinsa sai ya ji dam ya ji ala to muktasir shi ne wanda haƙƙin wani bai wa kulus zai ba shi sannan bai bari a kira ta haƙƙi wa wasabiqu yusuf wala yusuf sabiqun bil khairati wanda kullum kokarin sa ya ba mutane haƙƙin su amma ina sa haƙƙe maka ba ko ba ko karka da karka mu da ka in dan kasuwa kake kana gane zalimin da nafsi kake muqtasidun kake sabiqun in ma'aikacin gwamnati kake in jami'in tsaro kake in malamin makaranta kake in shugaba kake in talaka kake kowa kake zaka gano matsayinka ita kuma na Aisha sai sa abin ta fuskar zamaninta da aka tambaye ta wannan aya sai ta ce as-sabiq shine wanda ya musulunta tun kafin a yi hijira tun addini na cikin wahala sadda in ka musulunta ka shiga uku to wanda suka musulunta ne sune sabiqun bil khairat tace muqtasid shine wanda bayan an yi hijira musulunci ya karfi a Madina amma yana zaman sa lafiya a Makka ita so ya taho manzo Allah ya musulunta shine Ta ce wa zalimu lam yuslim illa bisayf wanda sai da aka zo da karfin tsiya aka ci garin su suka musulunta to sune zalimun nafsi su sayyidina muawiya radiyallahu anhu to amma kaga duk dai karshe Allah yake ne jannatu adnin yadkhulunaha duk yan aljanna can ake bambanta wani amma duk sai mun shiga aljanna Allah ya to wannan aya ta yi kama da wa kuntum azwajan salasa sai dai mutane sun bambanta wajen fassara ta duk wannan fassarorin da na kawo muku na waɗanda ke ganin da zalimin da nafsi da muqtasidun da sadiqun bil khairat duk cikin musulunci suke akwai da ke ta zalimin da nafsi kafiri ake to sai dai in kafiri ake nufi duk ne za a kawo janna ta aljanna tunda kafiri bai shiga aljanna sai in ya tuba to da haka wannan tafsiri amma kuma in ka kwatanta ta da fassara su sai kaga wa kuntum azwajan salat sai la ta fa ashabul maimanati ma ashabul maimanati wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amati wasabiquna sabiqun kaga ashabul maimana sune muqtasi ashabul mash'ama sune zalimun li nafsihi والسابقون السابقون سني السابق سابق بالخيرات بإذن الله to muradi shine imani mataki mataki ne akwai matakin zaman ka musulmi to sai da ka furta kalmar shahada kai musulmi ne to gwargwadon nan gwargwadon khisamul iman annabi sallallahu alaihi wasallam yake in al-iman bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'ba أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان imani reshe reshe ne ya kai reshe 60 da yan kai ko 70 da yan kai malamai sun kirgira san imani 77 akwai shu'abul iman ne imam al-baihaqi wanda ya faɗe su daki daki da hujjojin su na qur'ani da hadisi ayyuka 77 ne duk wanda kai so ɗaya imanin ka zai kawo na kasan su shi ne kaga wani abin da ke cutar mutane a hanya ka kawar da shi domin lokacin da ka kawar da shi ne ke a ranka rahama jinkayi tausayi ƙauna ko ba haka ba ga 'yan uwanka to waɗannan shu'abin kana ƙara su imanin tana ƙaruwa saboda haka kowa yana da wani percentage cikin kaso 77 ɗin nan wani yana da goma wani yana da talatin wani yana da arba'in wani yana da sittin wani yana da saba'in irin su abokan sadiq suke da saba'in da bakwai gaba ɗaya amma matukar kana musulmi to ba ka rasa wani yanki a ciki to kuma lalle za ka shiga aljanna to sai Allah ta'ala ya ce dukkan su za su shiga aljanna yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasun harir wa qalu alhamdulillah mun shiga aljanna za mu ce Allah mun gode ma babu radda godiyar Allah take da matsayi da daraja kamar sai wannan sura ta bude da me الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة أنت سبئي تفارد لي الحمد لله الذي أنزل على له ملك السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير كاد تفارد لي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما سيفاتها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في أنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله قد يعتبت على الله تببر قد يعتبت رانا بكذا كاجي فكفر كتكين الجنة رانا باكرة صورة دعوة كذا كتا قد يعتبت على الله الذي أذهب أن الحزن الله من قد يعتبت لك كومنا بدعوة وانده شكا الجنة باكرة صورة دعوة قوة شيء دعوة من دنيا damuwa wurin zarar rayuwa ne damuwa a cikin kabari ne damuwa wurin tashi fitowa daga cikin kabari damuwa wurin tsayin alkiyama damuwa wurin tsallakar sarari amma da ka riga ka jefa kafarka cikin aljanna alhamdulillah allazi ana ba annal babu sauran damuwa ko wace iri shi yasa idan muka haɗu a aljanna babu bakin ciki babu jewa. bayan ka mutu babban aminin kai aure matarka inda kana da rai kaka akwai damuwa kuma to ba ma haka ba sakin ta kai bayan yayi maka fada ya ce ka rike matarka ta kirki ce sai ka sake ta tana gama idan sai zaga ya daura mata aure sai ya turo maka kati ta WhatsApp ya kake ji a ranka to ran da za ku haɗu alale ka ce kai ina yan buga ka ce tana gida wa sai mu je mu gaisa da ita mai. ba ka jin komai shine Allah ta'ala yace wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil idan sun shiga aljanna zamu zare musu gilli bakin ciki damuwa je wajen haushi duk za a zare Allah ya ce ala sururin mutaqabil suna kan gadaje suna fuskantar juna baka in ana nufi alƙiyama irin kujerun da masu lilo ne amma kamar gado kuma kowa na kallon kowa kaga kenan mutum ne ake ba mai biyo ma wani kai wanda ma ya kashe wani alkiyama za a samu aljanna a cikin aljanna sai su ta bace mugu sai kai ka fara kai ni ko ayi dariya ana raha ana nishaɗi yadda ake a duniya ana labarai ka tuno da lokacin da muka zauna lokaci kaza da aka yi kaza sai a bushe da dai Allahu akbar Sai Allah mun gode yanzu kan babu da sauran bakin ciki kun babu da damuwa إن ربنا لغفور شكور من نيمو من راسي كألا اللي تبس وبنجد مو غفور لي للي والله مين تابع الدنيا أما أكو بغش الله آياتي منا شكور الله مي قودياني إذن قليلا دمكي كي يبدو ما رأيوه ضد دنيا ما شكرانا نمكي أما أكو الله يقولي بشاريا كون الذي أحلنا دار المقامة من فضل الله شيني وند يزون الدم دار المقامة جدا زمان In fadli shi daga fallalarsa darul muqamati inda ba a tashi matsalar duniya wata rana a unguwarku sai a ce ambaliyar ruwa don haka an tashe ka ko gwamnati ta aure gidanka titi za ta yi da sauƙin gwamnati ta aure ba ba ka compensation za ka ta unguwa ba to bandit sun zo duk sun kore ku da garin gaba ɗaya sun kashe da kashewa sun kore na kuwa su duniya ba ta da tabbas ko kuma ka gama gina gidan ya gama haduwa sai fuse ya kyasta kankace ne wannan wayoyi sun kama gidan ko ne, sun shayi sau da haka duniya ita ba ta da tabbas amma aljanna gidan tabbas ce ta alaƙi min fadli daga falalarsa ta ga kenan falalar ala za ta kai mu aljanna ba aikin ba amma kuma ba mu zuwa sai da aikin don in babu da aikin babu samun falalar falalar sababi ce la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub in aljanna ce yau kan daɗa babu sauran gajiya zuciyarka ba ta gajiya kwakwalwarka ba ta gajiya jikinka baya gajiya ba ka gajiya da jin daɗi ko wani iri in ka sa matar ka ɗaka kuna a shekara saba'in hankali kwance kuna ni'ima kuna jin daɗi ya ka sha hantsi na awa talatin so babu gajiya haka babu exercise wannan guje-guje da safe da motsa jiki da hawan kujera ana duk babu sama da biso da gajiya ke kawo ne wannan shi ya nuna a aljanna ba a barci bacci guda ake yi shi ne kailu na sauke gajiya duk wanda shiga aljanna sai yawan ni na sa ran ba zan daɗe ba da na yi shekara 77 da bakwai sai ishe ne shi ke na tashi na wartsake an gama to wannan kailula Allah ya faɗi cikin Qur'ani amma daga nan babu sauran bacci don me don bacci hana jin daɗi yake amma a kaddara da ka tura duniya ana bacci kace ke lade wallahi bacci duka sai sai to mu yi bacci mana sai ku yi bacci ku da shekara takwas sai kuma ku tashi da kun tashi sai ku wartsake ba magana wanka ake ba za ka tashi da energy ɗinka energetic wala ya masu na fiha lugu suka ce wahala ko wace iri daga jiya babu da babu gajiya babu wahala bale balai babu wahala bale a gaji to su kuma kafirai ne Allah bare su a daidai sanda muke san aljanna muna godiyar Allah wallahi da kafaru والذين كفروا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي صالحا غير الذي كنا نعمل أولم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي فذوقوا فما للظالمين من نصير والذين كفروا لهم نار جهنم adidai lokacin da muka tashi daga wannan ifisar na aljanna to kuma sai aka buɗe taga mu ne abu gabe ke faruwa a wuta lahum nar suna can suna dangana azaba qulwa la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min ba za a kashe su su huta ba ba kuma za a taɓa sassauta musu azaba acceleration take yadda anan aljanna kullun ni'ima karuwa haka a can wuta kullum azaba karuwa kazalika najzi kullu kafur Allah ce kamar haka ne muke saka ma duk wani butulu wanda mun masa ni'ima ya gode wa hum yastarikuna fiha suna hayaniya suna hargowa suna kyallowa suna kuka rabbana akhrijna na'mal salihan ya ubangijinmu ka fitar da mu ka mai da mu duniya zamu yake kwai, gairar ladi kunna na Allah mun yi maka alƙawari in ka kai mu duniya ba za mu irin ayyukan da mun kai baya ba Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar ashe ba mu rayar da ku iya tsawon rayuwar da duk wanda ya kamata ya wasuwa su ba waja'akum an ashe mai gargadi bai zo muku ba mu riga mun kama yanka hujja mun ba ku rayuwa wadatacciya sannan kuma mun turo muku mai gargadi fazuku ku dandani azaba fa malil zalimin min nasir azalimi ba su da wanda zai taimake su wannan aya abin tsoro ce kwarai da gaske musamman ga wanda Allah ya masa rayuwa mai tsawo har ya kasance ya kamata a ce ya bi Allah amma duk da aka yi zama cikin sharholiya wannan awalam na amirkum ma ya tazakkar fi man tazakkar imam al-bukhari ya masa bani yake babun man balaga 60 sanatan فقد أعذر, أعذر الله إليه في العمر لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر بابي مينون دول لي شكرة ستين ألا ينكي متعنزلي سبب وانا آية سيكي يعني الشيء وانا آية كان نجم هرهرة دول لي هرهرة to Allah ya gane masa wa'azi cewa ya kai inda dole ya bi Allah domin hankalinsa ya gama cika sannan ya kawo hadisin abu huraira a azar allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana Allah ya yanke hanzari ga duk mutumin da Allah bai kashe shi ba har sai da kai shekara 60 shi kuma ibnu abbas sai ce a shekara 40 ma ake nufi saboda ni yace saboda Allah ta'ala ce hatta idza balaga ashudda wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni wa balaga 40 sana duk wanda ya kai shekara 40 ya gama kwari da ya gama cika to don haka duk wanda ya kai arba'in ma ya kamata a ce ya ji tsoron Allah idan kuciya tana ta zakka a sha takwas ta tazge ka ashirin da uku aka kai har talatin da biyu talatin da takwas ran da ka cika arba'in da full at forty is full forever in baka gyara babu rabbi ka gyara sannan kuma Allah ya ce waje akubun nazir mai gargadi ya zo muku wannan mai gargadin malamin sun fassara ga shi kuma da magani imam al-bukhari yake furfura ake nufi wasu malamai sun ce qur'ani ake nufi wasu malamai sun ce annabi ake nufi wasu malamai sun ce cika hankali ake nufi wasu malamai sun ce zazzabi ake nufi da kai zazzabi manzo mutuwa ya fara zuwa ka fara sanin ana iya mutuwa wasu malamai suka ce mutuwar dangi da yan uwa a kullum ana yi mutuwa ko yau na tashi da wata mai zafi ta amini masoyi dan uwa abokin ƙuruciya aliyu muhammad bature Allah ya gafarta masa shi azumin da mun yi ta da shi ban ma san bai da lafiya amma ya kwatsa ina wayo gari sai aka ce babu shi za a yi jana'izar sa Allah ya ji kansa ya kasarar musulmi to duk wanda mahaifiyarsa ta mutu mahaifinsa ya mutu wansa ya mutu ya zo ya ga wani kaninsa ya mutu shin wari ƴaƴansa ya mutu dangi da ƴan uwa sun mutu a ku an mutu a garin ku an mutu ai an maka wa zuciya kai na mutuwa zakai to shine waje akum nabi bisa fassara wasu malamai to bisa galibi rayukan mutane a wannan al'umma ba su cika shekara saba'in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amaru ummati ma bayna 60 wa 70 hadisi ibnu majah qalilun man yatajawazunna rayuwar al'umma ta tsakanin 60 ne zuwa 70 to haka duk wanda ya kai dan to ya yake bodin fa imma ila aljannati wa imma ila an-nar amma wani tsoho ya ji ana karanta wannan hadisi sittina au saba'ina sai ce a ɗari dina saboda shi ya wuce saba'in ɗin kana so ka kashe shi da wuri eh akwai masu wuce har masu ɗari da ashirin ana samu amma ba su da yawa muradi ce ne da ka kai sittin ka fara tattali ka zama kullum cikin zikirin Allah to Allah kai mana gafara Allah ka sa mai ƙarshe mai kyau wannan masu masu da ake yi na annoba Allah ka sassauta mana su Allah ka ɗauke mana wannan alloba Allah ka mana sauƙinta Allah ka gani ƙasashen da suke da hali suke da ci gaba suke da shugabanci nagartacce suke da kayan aiki suke da ƙwararrun likitoci suke da asibitoci suke da himma suke da tausayin juna Allah wannan annobar ta gagare su ubangiji mun kan babu yare ta duk waɗannan mun fi kowa rumbi a cikin su amma rahamar ka ta yi mu rahamar ka ta ishe mu kuma kai ka ce a roƙe ka kuma ba a ka a rasa ubangiji kai muna rahama ubangiji ka ɗauke mana wannan annoba ka kawo mana inda baka je ba Allah kada ka kai ta inda ka je Allah kawo saukin ta wanda suka mutu cikin ta Allah ka yafe musu wanda ko suka kamu Allah ka ba su sauki Allah kai mana karshe mai kyau rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa fa anna innaka afuwun karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin